To a Nijar ma tsadar kayan masarufi a wannan lokacin ta shafi irin shirye-shiryen da Kiristoci suke yi a bukukuwan Kirsimetin, kamar yadda Yusuf Abdullahi ya aiko mana a wannan rahoton daga Yamai. kamar sauran kiristoci na sassa daban-daban na duniya ita ma al'ummar kirista a jamhuriyar ta nijar na ci gaba da gudanar da shirye-shiryen bikin na kirsimeti ko ranar tunawa da haihuwar yesu kiristi ko annabi isa alaihi salam Rabiran Ila Haruna na ɗaya daga cikin limaman addinin Kirista a jamhuriyar ta Nijar. Ya bayyana muhimman abubuwan da suka kamata al'ummar Kirista ta yi albarkacin wannan rana. Akwai abubuwa da dama musamman dai a shirya abinci idan akwai hali sai zabi wasu ma na sayan sa su yanka a dai samu a yi hidimomi a yi dumke-dumke iri-iri wanda dai zai nuna farin ciki maza da mata da yara a haɗu a yi taro a yi waƙoƙi a yi addu'o'i ga ubangiji a kuma roƙi addu'o'i ga ubangiji saboda ƙasa eh, wannan babban abu ne wanda ikilisiyu suke yi saboda ƙasa ta zauna lahiya. To sai dai bikin na Kirsimeti na bana ya zo daidai lokacin da al'ummar jamhuriyar Nijar ke fama da tsadar rayuwa. Kamar yadda ben Felix ɗaya daga cikin Kiristoci na jamhuriyar Nijar ta yi tsokaci a kai bayan ta zo kasuwa. Mun je wajen masu takalmi yanzu mun zaɓi ma yara takalmi. To daidai dai gwalgwado dai mun ka zaɓi musu. Kuma ga nan na zo na ɗan sayi wasu kayan miya da wajen masu kayan miya babu sauki ko kaɗan komi ya ƙara kuɗi kuma ga yanzu babu wani kuɗi yanzu gaskiya shekarar bara shekarar suka wuce duk kowane yaro zabo an ka raba ta hudu kowane yaro in ya ci in ma bai koshi ba sai a ƙara mishi wani fula amma bana gaskiya babu wannan domin yanayin da muka ciki yanzu gaskiya shi ya kawo haka nan Ganin yadda al'umura suka dagule a fannoni da dama a wannan shekara ta 2022 a jamhuriyar ta Nishar, al'ummar Kirista a ƙasar ta yi fatan samun canjin rayuwa a sabuwar shekara ta 2023. Muna fata shekara mai zuwa a samu canji na rayuwa. Mutane maza da mata da yara a samu canji a hidimta ma Ubangiji a bar waɗansu abubuwa waɗanda ba su dace ba amma a dawo a yi bautar Ubangiji. muna kira ga mata da maza da yara duka a ga muhimmancin irin wanga lokaci domin a zama mutane na kwarai masu bautar Allah waɗanda ƙasa za ta ji daɗinsu waɗanda kuma za su hidimta ma ƙasarsu a cikin jin daɗi da zaman lahiya. To ina kira ga 'yan uwa masu bi su nuna karamci ga dukkan jama'a ga 'yan uwa waɗanda ba Kirista ba a nuna musu ƙaunar Ubangiji. ana da iya cewa akwai kyaukyawan mu'amala tsakanin musulmi da kirista a jamhuriyar ta nishar yusuf abdullahi taskar voa da nyamai jamhuriyar nishar